ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين babu wata rayuwa sai rayuwar duniya babu wata rayuwar lahira rayayyunmu suna mutuwa ba kuma za su sake rayuwa ba a sake haihuwar wasu su masu rayu ba za a fitar da mu a ranar alkiyama don hisabi ba